kai duniya wato babban abin da yake firgita ne yake ban mamaki eh. irin arzikin da ne a baya aka waye gari ya kare ni arziki ne ni ka ai in ka je yankin mu kana faɗin suna na zance ya kare ba dai ta masari kai mana bako wani masari kuma ana ma magana arziki ya zauna a jikina kana wani magana wani wala ko kana da nake jin ana labarin nan ni ne mana adangwale adangwale kware ma kuwa alhaji adangwale gaskiya ne wallahi shi yasa na ganka eh wallahi yawa kai eh wai ina mutumin ka wa kenan babban aminin ka dan bakori mana dan bakori mutumin arziki a haba da Allah ai dan bakori mutumin arziki eh wallahi tallahi ya dan yi tafiya ne amma insha Allah yau ko gobe zai dawo shi yasa bana ganin shi wajen ladin ko mai kosai can bakin titi wallahi tallahi ya dan yi tafiya ai insha Allah yau din zai dawo ai na san da ya dawo za ka ga ni murmur ko ku Allah ba wani mai dan koda naira goma nan dai dan shago dan siyo mana koda sigari dan haka eh da kosisi dan gura ima nan kaga banda kosisi amma hana ƙarya dazu eh. na biyo wannan mai shago na naira 20 ili kenan eh bari jiyan an so mana sigari an so mana espan he dan baka ashana he dan biyo ka naira goma ba ka da matsala ka bari dan ba ku da dawo mun yi arziki ba ba Allah wallahi Allah ni in dawo okay na san da ya dawo mun yi arziki a zance ya kare wallahi yawa kada ka manta da wato talauciya ma mutane ka tuturi ke gama talauciya mutane shi yasa kama zan nan gun dinkin hula nake yi yanzu Allah mala a wani bari kai shi ya kulle bro wannan a gaskiya na garin kake assalamu alaikum a bari dai ko yanzu mu gaisa ah, mutumin yau shagari wallahi yau yau din nan na duro garin nan wai kai ba shine mutumin yake ba mu labari yau yau zira ba shine mana dan bakori wai yake baku labarin zan dawo gari babban abokin ka na gogo Gobe kuma kwarai ma kuwa tumar uba wannan tsinan nan Rattin iska. Kai yanzu babban aminin ga kake ci ma mutunci? Dan girman Allah kare na haɗa ne shi. Allah? Kare na haɗa ne shi dan wannan mugun jaki ne. Inan ne ne. Boban? Boban? Barawan kaji ne. Dan iska ne. Kai ma kare ma zance. Ina lantana mai kosai. Eh. Shi ya raba aurenta. Yanzu ta dawo kosanta akan titi. Wes? Wai wes mai caji? waya ta tana hannun shi an kalatu kai bawo Allah ya dine mai albarka was uban shi ne an kares wannan waye yake na in ga are ma ma dan bin mata ne wannan boban shi kuwa ayo a waye abokin kai ne abokin ka ya fara amana ta ne yanzu amana ke tambaya ka anan wa hake tambaya sanin sa dangwale nake tambaya wai ina mutumi na kwana biyu har yanzu ni ban ganka ba di yau fa na garin nan ko me kai ina abin da ba kai zo ka gama cimin zarafi kana cimin wulakanci kai ka zo kana kallo na kana cewa barawo ne ni annabi ne ni munafiki da ka taka ji ni ma ba cewa ne ma kai barawo bane ba kai in ma barawo ne ai barawon karatu ne saboda duk a makarantar mu ba wanda kai ka kokari barawon education ne ni ba baran karatu ba ni za ka kalla duk tare da muke tsakanin mu da kai ga zo kana cimin ci gaban wa'annan kai yanzu Allah aka ce ma na rake ka sai ka yadda to ban ji da kunne na bane ban ji da kunne na bane dan Allah ka da ka ji wallahi je baba na aka kama di yana wa'annan abubuwa baba na je je sato agwagwa shine zo ne yana faɗi baban ka baban ka shine bobo kawai daidai na mu kai in na ayo <laughs>